Hausa na murya Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Alherin Grace Abdi ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsi. Bayan labaran duniya za mu kawo muku zauren BOA shirin da Madina Dauda ke hadawa daga birnin tarayya Abuja. Sai kuma rayuwar birni na Sara Shehu Ashaka da ke haska fitila kan yadda talakawa ke rayuwa a birane. amma kafin nan ga halin da duniya ta wayi gari. Jama'a salamu alaikum da fatan an wayi gari lafiya. Yau tara ga watan Janairun shekarar 2022. Ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Sarfil Hashim Gumel. A jiya Asabar, Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce za ta gudanar da tattaunawa a ƙasar Sudan da nufin ceto rigimin dimokuraɗiyya a cikin wani mawuyacin hali da ya biyo bayan juyin mulkin watan Oktoba da Firaministan ƙasar ya yi murabus a makon jiya. Wakilin Majalisar Ɗinkin Duniya a Sudan, Volker Fath, ya bayyana a cikin wata sanarwa cewa tsarin siyasar da Majalisar Ɗinkin Duniya ta samar zai nema hanyar da ta ɗore wajen tabbatar da demokaradiyya da zaman lafiya a ƙasar. Ba a bayyana kai tsaye lokacin da za a fara tattaunawar ba. Fath ya ce za a gayyaci manyan masu ruwa da tsaki a Sudan da suka haɗa da sojoji da ƙungiyoyin 'yan tawaye da jam'iyyun siyasa da masu zanga-zanga don shiga cikin wannan tsari da kuma kungiyoyin fararen hula da na mata. Kawo yanzu dai babu wani ƙarin haske daga rundunar sojin ƙasar kan yunkurin na Majalisar Ɗinkin Duniya. Wasu ƙarin dakarun ƙasar Rasha sun isa filin tashi da saukar jiragen sama na Almighty na ƙasar Kazakhstan a jiya Asabar. a cewar wani faifan bidiyo da ma'aikatar tsaron ƙasar ta rashi ta fitar bisa ga umarnin shugaban ƙasar kasim jomat Tokayev a ranar Juma'a. Da ya umarci jami'an tsaro da su bindige masu zanga-zanga a yankin na tsakiyar Asiya. 'Yan ta'adda na ci gaba da lalata dukiyoyin gwamnati da na kamfanoni masu zaman kansu tare da yin amfani da makamai kan fararen hula, in ji shugaban yayin da yake ba da wannan umarni a wani jawabi da ya ta gidan talabijin na kasar. Ya ci gaba da cewa na ba da umarni ga jami'an tsaro su harbe su har lahira ba tare da gargaɗi ba. a cikin mako guda da aka kwashe ana tashe-tashen hankali jami'an tsaron kasar kazakhstan sun kashe masu zanga-zanga 26 tare da kame sama da hudu kamar yadda ma'aikatar harkokin cikin gidan kasar ta sanar a jiya asabar jami'an tsaro goma sha takwas kuma sun mutu labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc Wani hari ta sama a yankin Tigray na kasar Habasha ya kashe mutane hamsin da shida tare da raunata talatin ciki har da yara a wani sansanin 'yan gurin hijira kamar yadda wasu ma'aikatan agaji biyu suka shaidawa kamfanin dillancin labarai na Reuters a jiya Asabar. Kamar yadda hukumomin yankin da shaidan gani da ida suka bayyana. Mai magana da yawun rundunar kanar Gennad Aden da mai magana da yawun gwamnatin Lisa Tulu ba su amsa bukatar jin ta bakinsu ba. a baya dai gwamnatin kasar ta musanta harin da aka kai wa fararen hula a rikicin da aka kwashe watanni goma sha hudu ana yi da dakarun 'yan tawaye na tigray hari da aka kai garin davitif da ke arewa maso yammacin yankin kusa da kan iyaka da eritrea ya faru ne a daren ranar juma'a in ji ma'aikatan agajin da suka nemi a sake sunansu saboda ba ba su izinin yin magana da manema labarai ba da safe juma'a ne dai gwamnatin kasar ta saki wasu jagororin 'yan adawa daga gidan yari ta kuma ce za ta fara tattaunawa da 'yan adawar siyasa domin samar da sulhu. Daga ƙarshe a jiya Asabar masu zanga-zanga sun fito kan tituna a wasu biranen Jamus. Suna neman a dakatar takunkumi kan waɗanda ba a yi musu allurar rigakafin cutar coronavirus ba. Babban zanga-zanga ta faru ne a Duesdorf da Frankfurt da Mandeburg. yayin da aka yi tafiya a wasu biranen jamus da yawa kan matakan da aka sanya don yaƙar sabon nau'in omicron na cutar coronavirus shugaban gwamnatin jamus olaf schools ya sanar ranar juma'a cewa za a buƙaci tabbacin rigakafi ko sakamakon gwajin coronavirus ga duk mai sanya shiga mashaya ko gidajen abinci a faɗin ƙasar. Duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Madina da shirinmu na gaba. shigowa zauren VOA. Muna kan maudu'inmu na illar da sace-sacen ɗalibai a makarantu ke haifarwa a ɓangaren ilimi musamman a arewacin Najeriya. A makon da ya gabata kun saurari babban sakataren ma'aikatar ilimi ta Kaduna Alhaji Yusuf Sale da kuma ɗaya cikin iyaye da abin ya shafa wato wacce aka sace mata 'yarta a makarantarsu barista Hassana Ayuba mai riga. A yau za mu tashi ne a inda Dr. Yahuza Ahmed Getsu zai mana fashin baki a harkokin tsaron ƙasar. Dokta gare ka. masu kallonmu da sauraronmu barkanmu da wannan lokaci abokai da muke cikin wannan zaure barkanmu da wannan lokaci wato ko da wannan lokaci idan an ce wai gwamnati tana yin wani abu a kan harkar tsaro a najeriya in na ce gwamnati ina nufin gwamnatoci guda hudu watakila wani ya ce ina aka samu gwamnati hudu a najeriya ni kuma zan yi muku bayani yanzu za ku san su gwamnati ta farko ita ce gwamnatin tarayya gwamnati ta can ƙasa ita ce gwamnatin sarakunan gargajiya sai gwamnatin tsakiya ita ce gwamnatin jiha sannan mabiyarta gwamnatin ƙananan hukumomi gwamnatoci hudu sun fito to amma fa a najeriya akwai gwamnati ta biyar a cikin zance za ku ji ta don ba ta cikin iko da linzami na waɗannan gwamnatoci guda hudu su suna tare ita kuma tana gefe to amma idan aka ce gwamnati waɗannan guda hudun suna yin wani abu dangane da tsaro sai ya bani dariya domin kamar abin nan ne da ake cewa wai abin dariya yaro ya tsinci hakori to da yake magana muke yi akan maudu'i wanda ya shafi abin da yake maganar ɗaukar yara a makarantu. To amma duk da haka zan yi 'yar shimfiɗa cikin sakan biyar ko zuwa minti ɗaya. Na shigo birnin tarayya Abuja a jiya kimanin karfe biyu da rabi na dare daga yankin jihar Sokoto da jihar Zamfara da jihar Katsina da wani yanki na jihar Kaduna. gwamnatocin waɗannan jihohi wanda abin ya shafa suke ji na sun san tattaunawa da muka yi da su a jere a jere kimanin kwanaki hudu da suka wuce da irin abubuwan da na gani na ga motoci kamar guda uku waɗanda aka kwashe jama'a aka shiga daji da su na ajiye motata na ba wa wani makulli na ce tuka ya yi gaba na tsaya na ɗauki motar haya saboda in yi fira da mutane tsawon kilomita sittin da biyar saboda ɗai in ji ra'ayoyinsu akan me yake faruwa kuma me ya faru jiya da shekaran jiya ɗaya ya ce min an ɗebe mutum goma a cikinsu uku ma aiki ne ya kawo su ma'ana cirani suka zo daren da suka zo a daren aka zo garin a daren aka kwashe su tare da wasu daya ya ce lokacin da ake harbi suna hangen motar yan sanda sanda ya rugo zai tsallaka ya nemi matsera kuma ya san yan sandan suna tare da sojoji to jami'an tsaron najeriya dai sun koma jami'an tsoro ba jami'an tsaro ba na faɗa na maimaita na sake maimaitawa ko da yake hukumomi suna da laifi mai yawa na dalilai guda uku rashin kayan aiki rashin jami'an tsaro da kuma rashin yi da gaske da kuma siyasantar da matsalar tsaro idan gwamnati za ta yi manufa akan harkar tsaro ma'ana za ta yi policy tana duban bangaren ci gabanta ne na siyasa ko darajar ta ko kimata ta siyasa ba tana kallon al'ummar da za a yi wannan manufar domin su ba ma'ana policy din ba ana yin shi ne saboda al'umma ba ana yin shi ne saboda kare manufar jam'iyya da manufar gwamnati wanda wannan abin turne da Allah wadai to dawowa akan abubuwa da wato babban sakatare ya faɗa da yake cikin ƙananan hukumomin da kuke da matsalolin tsaro na shiga kimanin guda uku a cikin waɗannan kwanaki na shiga ƙaramar hukumar giwa na shiga ƙaramar hukumar zaria na shiga ƙaramar hukumar soba na kuma shiga ƙaramar hukumar jere da sauran wasu ƙananan hukumomi da ba zan bayyana dalilai na na shiga su ba amma lokaci zai yi a wani shiri da ba irin wannan ba zan yi magana a kansu makarantun can kamar yadda ka bayyana cewar kun damu akan ɗaukar yara da aka yi ni a guri na ba ku nuna damuwa ba kuma ba da gaske kuke ba kuma ba ku shirya abin da ya kamata ba kuma wannan shine abin da na dade ina faɗa kuma shi nake maimaitawa har gobe wani bangare wanda baya cikin abin da muke tattaunawa domin in an ce wanda ya kasa in yayi abin da ya kamata a yaba mai kuma ba a cewa da kasa cewa da shi madalla gwamnatin jihar kaduna waɗancan baki da kuka ɗebo daga waɗancan jihohi wanda ya tabbatar da cewar jami'an tsaron najeriya jami'an tsoro ne saboda sai da kuka ɗebo waɗancan kuka haɗa da waɗannan sannan aka yi wannan sannan tukunna aka fara samun watakila kamun ludayin inda za a sa gaba in kun iya tsare abin da kuka fara da haka gwamnatin kaduna in kwamishina yana jina idan gwamna yana jina in kuma kai babban sakatare na ma'aikatar ilimi ka san abin da nake magana to ta nan bangaren mu ne muku madalla amma ta bangaren abin da ya shafi ilimi ba ku shirya ba ba da gaske kuke yi ba kuma kamar yadda iyayen yara suke faɗa misali mun ji ko da kun ce ba za ku iya bayar da kuɗaɗe wannan wani abu ne abin yabawa da madalla to amma kuɗin ta ina ake bi da su ana kai su ta saman jihar kaduna ake bi ko ta ƙarƙashin ƙasar jihar kaduna ko ko a'a akwai wata iska da guguwa wacce ba ta ƙarƙashin gwamnatin jihar kaduna wacce ake bi a je a kai kuɗin a cikin jihar kaduna wani lokaci da aka kai wasu kuɗaɗe da ni kimanin kwana talatin da shida zuwa da bakwai da suka wuce naira miliyan ashirin suke cikin motar da muke mun tsallake gurin shinge na jami'an tsaron da ba zan faɗi masu wannan irin kaya ba ne sun bude sun gani kuɗi ne ga dalilin wane za mu je towa da shi a an gaya mana za ku zo ku ce ku je na je a gabana an kirga naira miliyan 172 a kan idona ɗayan wanda ake da awar cewar an kashe ya kalle ni ya ce malam getso kun ce an kashe mu na ce ka ji bakina to muhallin da nake son in ɗauko a nan shine gwamnatocin nan guda hudu da na faɗa babu gwamnatin da bata san inda masu aikata laifin nan suke ba gwamnatin tarayya ta sani domin getso shi ma bai taba boyewa ba ya ce duk inda wani mugu yake a arewa getsa ya sani haka duk inda wani mutumin kirki yake a arewa getsa ya sani saboda duk ƙauye da riga da labi da kwazazzabo da kwalogo da kogo na dutse ko na ƙasa ko na yayi babu wani lungu da sako wata muguwar hanya wacce getso bai bita a yammacin afirka ba ba ma a arewacin najeriya ko kuma jihar kaduna kawai ba saboda haka babu wani dagaci ko wani mai unguwa da zai ce da ni bai san inda miyagu suke zaune a yankin shi ba hakan nan babu wani dagaci ko kansila ko shugaban karamar hukuma ko kuma supervisor kansila wanda ake ba wa nadi don ya tallafa ko kuma mai ba shugaban karamar hukuma shawara ko kuma jami'in dan sanda wanda yake zaune a karamar hukuma wanda ake cewa divisional police officer ko kuma wani principal ko headmaster wanda makarantar shi take wani guri wanda zai iya cewa bai san inda miyagun da ke kusa da yankin da makarantar makarantar shi take ba hakan nan gwamnatin jiha jami'an tsaro na farin kaya wanda ake cewa dss na gaya musu kuma ina sake faɗa in ma ba kwa ji to za ku ji tunda wannan sako yana nan zai zauna a kan yanar gizo na faɗa ba ku da gaskiya ba da gaske kuke yi ba jami'an ku na ƙananan hukumomi sun san duk inda masu aikata laifin nan suke jami'an 'yan sanda kun san duk inda masu aikata laifukan nan suke to wani hanzari ba gudu ba muna ba da uzurin cewar jami'an tsaro ƙasa da kashi goma sha takwas cikin ɗari ake da su na abin da ƙasar najeriya take buƙata don a yaƙi matsalar tsaro don haka mai girma babban sakataren ma'aikatar ilimi na jihar kaduna da sauran hukumomin gwamnati da suke sauraron mu

muna son mu gaya muku sai an yi abin da ake cewa sai an sake zani dan yanzu abin da kuke yi lumbu-lumbu ta kaikai wanda bai sani ba tunda ni daga ƙauye na zo a ƙauye idan mun cire gero ko maiwa ana sanya mata wuta don ta zama taki to in ka hango daga nesa za ka ɗauka ba wuta ba ce a guje in aka ce an biyo barawo ko mara gaskiya ko uba ya biyo ɗan shi bai sani ba sai ya auka kafin ka ce mai in yi taku uku na hudu sai dai ya shiga ciki ya kone ƙunar da duk wanda ya biyo shi zai koma tausayi. an shi saboda halin da zai samu kanshi saboda haka waɗannan makarantu da abubuwan nan suka faru da kuma waɗansu gurare waɗanda ba ku ayyana ba a cikin bayanan ku waɗanda mu muna sane da su muna son ku sani cewar sai an koma an yi abubuwa guda shida in sannan ne za a tunkari kimanin shekaru masu zuwa wannan zai zama shimfiɗa abu na farko duk mazaɓa idan da gaske kuke yi ku ɗauki yara 'yan shekara sha bakwai zuwa ashirin da biyu ku ɗauke su aiki duk akwatu ku ɗauki mutum arba'in idan mazaba tana da akwati goma za ku ɗauki mutum ɗari hudu idan mazaba in karamar hukuma tana da ba goma za ku ɗau mutum dubu hudu wannan ku raba su a hukumomin tsaro ku gani ku ce su aiki a ƙananan hukumominsu in ma ba su yi karatu ba wanda ba su yi karatun ba a cikinsu ku koya musu horon nan na zamanin jahiliyar mulkin mallaka mai tsimman mara tsimman ku ɗauke su a ƙananan hukumominsu ku ɗauke su a ƙauyukan su ku horar da su kasashen da suka ce za su ba ku gudunmuwa su ba ku gudunmuwar horon kundun bala in kun samu wannan ku dawo getsa zai ba ku dabarar da za a yi cikin sati goma sha shida za a kawo ƙarshen matsalar tsaro a arewacin Najeriya. In na ce arewa ina maganar arewan tsakiya arewa maso yamma da kuma arewa maso gabas. Da izinin Allah ku rike kuɗin ku. Ina tausayin shugaban ƙasa Malam Muhammadu Buhari domin kuɗaɗen ba a taɓa gwamnatin da ta ware maƙudan kuɗaɗe ta ayyana su kuma ta fitar da su aka yi da sunan aikin tsaro tun da aka Najeriya ta samu yancin kai irin wannan gwamnati ba. Amma matsalar tsaron musamman ɗauke 'ya'yanmu da ake yi kuma kafin a ɗauke su sai an san za a ɗauke su. babu wata makaranta da aka ɗauki yara ba tare da kafin ɗaukar su ana da bayanai in ma an ce ba a da bayanai to ni na ce a je a gaya wa wawa wanda yake tafiya yana zubar da yau wanda in an bashi abinci zai zuba a ka maimakon ya zuba a baki amma ba irin su ya huza getsa ba. Dokta mun gode da wannan shimfiɗa da kai mana akwai shugaban ƙungiya mai zaman kanta wanda yake da alaƙa da harkar ilimi na makarantu a shiyar arewa nan. bari mu mika ma sa'idu abin magana mu ji me zai ce Sawa alaikum ku da rana na kuma fata alkhairi wa muryan amurka suna na kuma sa'idu sambo kaftan ni dan jihar bauchi ne shekara na 42 ni ne shugaban gidauniyar tallafawa ilimin yara a arewacin najeriya wato children education support initiative in arewa to harkan ilimi dai a arewacin najeriya idan mu ce kalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un domin yaran arewa sun dawo ledan fewa fi su daraja a najeriya kuma idan arewacin najeriya arewa maso gabas arewa maso yamma arewa maso tsakiya ba a najeriya suke ba ya kamata mana bayani domin bai yiwuwa kudu maso kudu kudu maso gabashi kudu maso yammaci suna zaune lafiya suna karatunsu ya'ya suna zuwa makaranta muna mu a ce ba sa yi wannan abin da yake faruwa da are a arewacin najeriya tamkar da mulkin jahiliya ne kamar bamu da gwamnati a najeriya bai yiwuwa a ɗebi shekara goma sha biyu yau tun dubu biyu da tara aka fara wannan abu sannan akwai wasu sashi sashi da wanda suke mana wasu abubuwa wanda aka mana shi kamar yadda dr yahuza ya faɗa an mai da mu kaman wawaye iban farko tashin farko na wannan matsalan an fara shi daga chibok duk duniya sun taru akan wannan magana amma yanzu ba mu gane me ake yi ba ba ma san ko me ake ba a cikin wannan lokacin da aka zo ne ne godiya wa Allah sai aka zo aka yi taron education summit a ingila wanda ita ingila na ita ce uwar najeriya ita ta haifi najeriya aka yi wannan taron aka tara dalan amurka biliyan dubu hudu aka ce za a tallafa ma kasashe matalauta ko da suka gagara tallafa ma yara a makarantu yara miliyan daya dubu dari da saba'in da biyar aka ce banda bangaren mata na manta adadin matan da aka faɗa so kuma shugaban kasar najeriya 29 ga watan bakwai aka yi shugaban kasar najeriya yana wajen tare da wakilan ilimi wa'inda suke da hakkin ilimi a najeriya duk suna na a wannan taron aka tattauna wannan abun a wajen shugaban kasar najeriya ya ce zai kara kashi hamsin cikin ɗari wa harkan ilimi a Najeriya. To ba ƙarin ba an jima ana ruwa ƙasa na shanyewa. Mu a arewacin Najeriya ina ga tsaman ko dan karamcin da mutanen yankin suke da shi ko dan haƙuri ne ko kunya ne da kawai ce suke da shi shi aka rena su ake ganin cewa ba komai bane su. ina maimaita wannan magana ina kara maimaitawa idan a kudancin najeriya ake wannan abun wallahi da labari ya canza sannan wannan ƙarin da aka yi in gaskiya ake yi wannan yankin da ta faɗa halin haula ya fa sashen ilimi ya kamata duk abin da za a kai shi ministan ilimin ma kamata ya yi ya karkata akalansa gaba ɗaya koma arewacin najeriya yana ɗaya daga cikin ministan da ya zauna a wannan kujerar tsawon shekaru kusan ya tafi na bakwai yanzu kenan ni dai a matsayina na wanda muke dan kwatanta wani aiki abin da ya shafi ilimin yara da wani harkokin karatun yara ni ban ga abin da ma'aikatan ilimi ta yi wanda zai birge ni ko ya bada sha'awa ko ya kwantar wa al'umma arewacin najeriya kan cewa su nan za su samu ingantaccen ilimi ba babu shi in akwai kuma abin da ma'aikatan ilimi ta yi daga tarayya zuwa jihohi wanda zai nuna wa al'umma arewacin najeriya cewa lalle ƴaƴan nan za su samu ingantaccen ilimi mu ba mu gan ba kuma wannan yankin yanki ce mai tarihin gaske a ƙasar nan duniya ta san da yankin na abin da ta yi domin ko ta haifar da ƴaƴan arziki a wannan yankin idan ka dawo baya akwai saddauna akwai tafabalewa sun ba da gurbi mai karfi a kasan nan duk wani mai daga jijiyan wuya a kasan nan shi wani ne ko na tunƙaho cewa shi wani ne ko na gadaran ilimi ko na gadaran wani ba kasan nan gurbin alherin da suka bari a kasan nan shi ake amfanuwa da shi ko waye kai a kasan nan ka fito kana daga jijiyan wuya harkan ilimi ko wani abu gurbin da wa'annan mutanen daga suka fito daga yankin arewacin Najeriya abinda suka bari shi ake amfani da shi har yanzu amma kash ba zan yi jam'u ba sai dai in ce wasu daga cikin wanda suka gaji wa'annan mutanen sun zama marasa kishi wanda ba su kishin arewacin najeriya ba su kishin yaran arewacin najeriya ba su kishin ilimi kuma a nan gwamnatin najeriya ta wahala da su ta ba su ilimi kyauta ta kula da su suka zo ma abincin naman da za su ci a makarantun su ma sai likitoci sun duba duk abin da za su a ba su kuɗi a ba su riga a musu komai gwamnatin najeriya ta musu an zo yanzu su suke wahalar da al'umma arewa musamman dan ni ban magana akan kudancin najeriya ban magana kuma akan najeriya gaba da ina magana akan arewa ne direct mu ne ciwon yake damu mu in zaka tambayi zafin a arewa in zaka tambayi tambayi zafin wuta to tambayi tsinken tsiri mun sha zafin wutan duk wanda ka tambaya yanzu ya san wutan da muke shi kunan da ake sha to mun gode da waɗannan jawabai na sa'idu samba kafta za mu dasa aya a yau sai allah ya kai mu makon gobe za mu ɗora a madadin manyan mu da ɗaukacin mahalarta zauren ni madina dauda da na shirya na kuma gabatar nake mana fatan alheri mu huta lafiya a gaida Madina. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC a kan mitoci 1725 da biyar da kuma sittin Ga masu sauraron mu a jamhuriyar niger a kullum za ku iya sauraron mu kai tsaye a tashar VOA Africa a kan mita biyar Ana kuma iya samun mu ta hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraron shirye-shiryen namu a ko da yaushe. Yanzu kuma ga Sale Shehu Ashaka da rayuwar birni. Jama'a Assalamu alaikum barkamu da saduwa a wannan sabon shiri na rayuwar birni. Shirin da ke haska fitila kan faɗi tashin talakawa da suka bar garuruwan su suka tafi birane don neman ingancin rayuwa. Farko menene sunanka? Allah Shehu. Sunan Alai Shehu. Ah. To, wai wai wai babban suna ne ashe da kai. To ganin cewa gashi na ga kana sana'a ne ta shusha yana na gyaran takalmi haka. Kaman kai mutumin wani gari ne? Bauchi. Bauchi a ina a Bauchi? Bauchi Azare. azare. Uh, to kamar yaushe ka zo wannan birni na Abuja ka fara wannan sana'a daga nan ka fara ko daga bauchin ka fara wannan sana'a? A'a daga Jan ne. daga yana? jos ko oh, daga nan ka fara wannan sana'a daga wannan jos na fara sana'a wannan shume kan shi na gan ka matashi haka ah, kamar shekarun ka nawa shekara na ashirin ba daya ok shekarun ka da sha tara kenan eh sha tara ba to yi kamar yaushe ka fara wannan sana'a shekara yanzu shekara biyu na fara shekara biyu To ka fara daga Jos kamar menene ya karfafa maka gwiwa ka kara yiwu gaba ka taho nan Abuja? Ya na ce mun zo nan nemi sana'a. Na ce mun nemi sana'a nan cume ka ne. To ganin cewa gashi na ganka a matashi ne. Shin baka yi karatun boko ba ne? Eh ban yi ba. Ba yi ko kaɗan ba? Eh ban yi ba. Eh, to amma yaya Muhammadiya fa ka yi? a'a awon yiwa duka eh. to gashi nan idan ka duba cewa wani zai ga cewa kaga yanzu ka duba ga azumi kuma wannan sana'a ne da kake yi na yawo kana tafiya ko ina ga zafin rana eh, kamar yaya kake fama da wannan sana'a wannan sana'a idan na samu wani guri zan zauna in samu man futa don Allah ya sa. Ba ka ganin cewa da ka zauna a garin Bauchi kana yin wannan sana'a bai fi maka ba da ka taho nan Abuja? A Abuja an fi samu Abuja a Abocin ba a samu O ba a samu Abuci? Eh ba a samu Abuci. Abuja ya fi. Don ka duba rayuwar Abuja rayuwa ce mai tsada wani lokaci za ka ga mutane suna magana cewa za ka ga kaman abinci da kuɗin haya akwai wahala a ina kake zaune a cikin wannan birni a garki to kana biyan haya ne a inda kake zaune ko ko kyauta kake zaune a kyauta nake zaune to wai baka guri kake zama kyauta haka a'a ni ma yana na biyo ya samu guri ya yi muka zauna amma shi ka yana biyan haya ne a inda yake eh, yana biya ok saboda shi babban yaya ne kenan da shi yake biya kai baka biyan komai kana zaune a kyauta eh haka ne to wannan sana'a idan ka fara ta a rana kamar kana samun nawa ina samun wani dai dari biyar ko dari hudu ko dari uku wani wani lokaci ina samun dari biyar wata rana kuma ba a yi sa'a ba wata rana ba a sa'a za a samu dari uku ko hudu to ganin dai duk da na ga cewa kai matashi ne amma zan maka wata tambaya a shin kana da aure a wani da aure amma kamar to wani lokaci kake ɗauka kamun ka je gida ka duba iyaye fa ina yi wata biyu uku kana yin wata biyu uku kamun ka je gida eh to kana fatan cewa nan gaba ka ƙara bunƙasa wannan sana'a ta ka ta ƙara girma ko ko me kana so ko kuma ka koma wata sana'a daga wannan menene burinka ne eh, ina son in ƙara wata mm, sana'a akan wannan sana'a ina son ƙara eh, kamar wani iri kana so ka ci gaba da wannan sana'ar ka faɗaɗa ta ko kuma kana so ka shiga wani sana'a ina son in shiga wani sana'a idan Allah ya bani to na gode kwarai mai sunan baba Sanu na gode. Shirin namu kenan na yau sai mun sake saduwa a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shiri da Salaman Abo da ya daidaita sautin shirin. Ni Sale Shehu Ashaka nake cewa mu wuni lafiya. To a gaida Malam Sale. kawo ƙarshen shirin namu na yau sai kuma da rana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shiri. Yanzu a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Solomon Abo da ya har hada shiri da ba da umarni. Alheri ke muku fata alheri ku wuni lafiya mu kuma mu kwana lafiya da alheri.